to fazlun wannan fi wannan fasali ne wanda malam ya kulla fil ihtilafi ga sabanin da anka samu tsakanin mata da miji fil qabd wajen karba sadaki sadaki nan ba a kokanto akan adadi ne ba a kokanto akan sifatai ba a kokanto akan nau'i ne sun yi ittifaki akan adadi sun yi ittifaki akan sifa sun yi ittifaki akan nau'i ina suke ta sabani karba ta karba ce ta ce yace ta karba ta ce bata karba ba nan nan sabani yake to sabanin ga zai kasance kashe biyu ko shi kasance sadaki wanda lokacin bayanai yayi ya ce ya bata ta ce bai bata ba ko ko sadaki wanda ya kasance lokacin bayanai bai yi ba ya ce ya bata ta ce bai bata ba to kuma wannan sabani shi ya kasancewa qabdul bina'i wa ba'dul bina'i to shi na malam zai bani akai wa inhu ma qabala al bina'i ikhtalafa بالقبل للنقد الذي قد وشئ وإنهما قول لبنا قد قد إهلفا بالقبل في النقد الذي قد وصفا فالقول للزوجة واليمين والقول للزوجة واليمين أو للذي في حجره أو للذي في حجره تكون والقول قول الزوج بعد ما بنى والقول قول الزوج بعد ما بنى ويد الدبع لها قبل البناء ويد الدبع قبل البناء ولها في مدعى من بعد أن وحولها في مد من بعد أن بنى بها والعرف وعي بنى بها والعرف رأيه حسن والقول واليمين للذي ابتنى والقول واليمين للذي ابتنى القالع قبل لإبتنا بيدا إيهل كالي أقبل لإبتنا إن كان قد حل وفي الذي يحل إن كان قد حل وفي الذي يحل بعد بنائه لها القول جئل بعد بنائه لها القول جئل ثم لحمتنا أها أن يدخلا ثم لحمتنا أها أن يدخلا أو تقبل الحائن مما أجل أو تقبل الحائن مما أجلا wa in idan dai mata da miji ihtalafa sun kai sabani watan fil qabli karbar sadaki qabla al bina'i gabanin bina'i sun yi sabani akan karbar sadaqi qabla al bina'i gabanin bina'i kuma sadakin ga ma halla wanda lokacin biya ne yayi tace qabaltihi tace ma qabaltuhu na baki tace baka bani bane kam nan wasu sadakin an riga an yanka shi kuma sannan sadakin da an ka yanka shi na na. wanda an kace za a biya ne ko kuma kali'un ne sadakin ga kali'un na amma ha za a biya shi qaulul bina'i kamar ke da misali an yi sadaki dubu talatin amma an ce na kadan na ko ajala an kace a'a na kadan ne za a biya gabanin a kai ta tunda an kace na kadan na sai kasance shi miji ce na aika mata sadakin ko kuma na kira ta na bata da hannunta ta ce ni kan baka bani ba ko kun sadakin ga da an kai kali'un ne an sanya mai lokacin biya amma lokacin mai gada an ka sanya mishi za a biya gabanin bina'i to ba a kai ta ba lokacin biya ya yi sai ya haɗa kuɗin ya ce ya kai mata ya bata hannunta da nashi ta ce ita kan bai bata ba to wannan ya za a yi shi na ce ƙadi ga kuɗi allah zai ƙawo sifa wanda an ka sifanta an daga an sifanta kuɗin ta san su ya san su in an ka ce a naƙadar da zai kawo sifa shi kan yi an yi sadaƙin nan da kuɗi ko kuma ta a naƙadar da zai kawo sifa shi kan yi an yi sadaƙin nan da dabba bin naƙadar da zai kawo sifa kila an yi sadaƙin nan kuma da ta'urulla bin naƙadar da zai kawo sifa lokacin biya ya yi naƙadar na ya ba su wata ce bai bata ba ko kuma alal misali kari'un na lokaci ya gabanin bina ya ba ta ce bai bata ba to ya za a yi da irin wannan falƙalu lil zaujati ga wannan matsala watan ƙaulin mata aka ɗoka Eh, ƙaunin ta aka ɗauka alƙaunin ƙaunin ha amma ha mini ha wal yamini sannan kuma ta danci alƙaunin ƙaunin ha ma'aimini ha awil lazi fi hajjari ha ta kunu ko kuma in ya kasance ita ma ta bata rance ba ya kasancewa wanya ce ko kuma bayan ta suna sannan wannan abin ya faru amma ha ta musanya sadaki gabanin mutuwarta ta ce bai haɓar sadaki ba bayan mutuwa ta ce ya bata an san almotu da holi ta ce sadaki cikakke in ta riga ta mutu Hakanan kuma in ya mutu ta ce sadaki cikakke to wannan sabani shi cikan yi abula ba da mautiha yace ya bata magada suka ce baka ba su ba mu ba mu ga sadaki cikin kuɗin ta ba mun dai baka yanta gaba ɗaya ba mu ga sadaki don haka baka bayar ba kuma ta riga ta cika kaula bina'i don hakan